to wai shin menene ma dalilin kafa wannan makarantan da ya sha bamban da sauran makarantu tambayar kinan da na yi wa barista zanna mustapha da ya asasa wannan makarantar wanda kuma ya fara amsa min da cewa ka gari abubuwan da suke faruwa nan akwai yame da marayu akwai marayu da yawa kin shekara biyu nan mun samu dubu da dari biyar ka yi maganar kyauta kake wannan kuke gudanar da wannan makaranta kamar ce da kake samun kuɗaɗen shiga muna da fish fund su uku muna hacin kuma muna koya yaran nan akwai fingerlings da ake zuwa zuwa siya da jubiline to wannan suna taimaka mana ta gudanar da makaranta kamar abin karya ko kuke ba ɗaliban da suke karatu a wannan makaranta eh muna ba su karya kowane rana mai ɗaliban wannan makaranta ke cewa ne game da wannan ɗawainiya nasu da ake ɗauka umar garba tun yaushe aka kwana makaranta kai shekara biyar haka kamar umar akwai wani naka da karasa ne mama na mahaifiyarka ana maganar cewa ana ba ku abin karya a wannan makaranta ya eh ana ba mu kayan makaranta uniform da sauransu iya ku suke ɗaukar nauyi ko kuma a makaranta ne ke ba mu bukar mustafa kai kana ka aji nawa aji na biyar eh. kamar da mai da mai ake koyar da ku a wannan makaranta ana koyar mana su qur'ani da su mas da su english da su arabic wannan makarantar ta yaye ɗalibai da dama wanda a halin yanzu ke karatu a wasu fitattun makarantu daban-daban da ke tarayyar najeriya ko ya ɗalibai suke ji game da wannan dama da suka samu sunana nur muhammad ali yasa wata makaranta kake ina Jigawa Academic for the Gifted Children. Alhamdulillah. Suna wa mai Lawan. A ina kake karatu yanzu haka? Ina Government College Kaifi e, Nasarawa State. Ya aka yi ka tafi wannan makaranta tukunna? Muka gama ba wannan primary five namu sai a wannan barista ne ma mana admission sai kai mu can wajen. Ba ka da mahaifi ba ka da mahaifiya? Eh duka biyu. Anna Muhammad. A kina wata makaranta yanzu haka? Queen Elizabeth School Ilori. Ku nawa ne aka kai ku daga wannan makarantar? Mu shida ne amma sauran sun bari yanzu mu biyu makarai Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya